الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتنا أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة ذلك بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا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 shekara ta dubu da ashirin da shida yau magashi mun haɗu a wannan majalisi domin a karatu da kuma mudarasa a cikin wannan sura da malamin karanto mai albarka suratul nahl a biya alhamdulillah mun kammala karatu a cikin suratul hijri kamar yadda muka saba idan za mu shiga sabuwar sura za mu yi kokari mu yi mukaddima na bayanin ita wannan sura ɗin kafin mu shiga karanta ayoyin ɗaya bayan ɗaya Suratun nahl ita ce sura ta goma sha shida a tartibin mushaf da yake hannu sura ta goma sha shida ayoyinta kuma adadinsu ɗari ne da ashirin da takwas ayoyi ɗari da ashirin da takwas sura ce wacce aka saukar da ita a makka makkiya ko da yake akwai wasu ayoyi a cikinta waɗanda malamai ke cewa sukan sun sauka ne a madina wasu ayoyi daga cikin wannan sura ba su da yawa suratun nahal a ta samu suna daga aya daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta an-nahl yana nufin udan zuma shine an-nahl udan zuma wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani akan wannan halitta tasa cikin halittu wanda Allah ta'ala ya sanya ababen mamaki a cikin wannan halitta ta udan zuma Allah ya ba da labarin ta a cikin wannan sura a wannan aya sura ta samu sunanta na annahal akan sai da ita suratul na'am sura da ke bayanin ni'imomi sura da ke bayanin ni'imomi saboda a cikin ta tun daga farko har zuwa ƙarshen ta zaka ga Allah ta'ala ya yawaita ambatan ni'imomi da ya gabayi a cikin wannan sura ni'imomi da ya gabayi a cikin wannan sura kuma da wato jan hankalin bayi zuwa ga cewa dukkan waɗannan ni'imomi da bawa ya samu a wannan duniya daga Allah ne shi kadai wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka samu na ni'ima daga Allah ne shi kadai subhanahu wataala kuma ya bayyana cewa ta ga bayi ba su da adadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ta'ala ya sake maimaita wannan a cikin wannan sura cewa inda za ku bibiyi ni'imomin Allah don ku kididdige su ba za ku iya lissafi su kuma Allah ta'ala ya bayyana hikima ta ambato ni'imomin ne don bayi su yi ikirari su sallama cewa ɗaya eh, daga Allah ne kuma su yi masa godiya Allah ce kadhalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun kamar haka ne Allah yake cika muku ni'imominsa don ku miƙa wa Allah wuya ku yarda cewa Allah ne ya yi muku waɗannan ni'imomi ku yi masa godiya wajen bauta masa shine yace fa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi ku ci daga abin da Allah ta'ala ya azarta ku na halal wanda yake karkakakke sannan ku yi wa Allah godiya washkuru ni'matallahi ku yi wa Allah godiya bisa ni'imomi sura an-nahl suratul nahl ta sauka a Makka a lokacin da ake cikin hali na wato kira zuwa ga musulunci a hali na wahala da kunci da kuma yadda mushirikai suke wato a cutar da ma'aiki salama da kuma angwama ke sa cikinta za a ga Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan ayoyi da ke kwantar da hankalin ma'aiki salama cewa ya ci gaba da wa'azi da kiran mutane zuwa ga musulunci kuma ya haƙuri kuma ya haƙuri ya yi amfani da hikima wajen kiran mutane kamar yadda za mu gani a cikin wannan sura mai albarka makasir na wannan sura abinda take karantawa ma'ana darussan da za a ɗauka a cikin wannan sura suna da yawa kaɗan daga ciki kamar da yadda surorin makka suke kullum ana mana bayani surorin makka za a ga abin da suke karantawa mafi yawa abin da ya shafi aƙida ne imani kadai ta Allah ta'ala da bauta bayani akan wahayi da Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayani da cewa za a tashi alkiyama kuma za a yi mutane hisabi za ka tafi tsoron makka galibi da ba abin da suke kira zuwa gani shi kenan ko suke karantarwa abin da ya shafi akida dana a cikin wannan sura za ka ga akwai bayani akan abin da ya shafi imani yadda Allah ta'ala yake dakar da wasu zuwa ga imani zuwa ga godiya ga ni'imarsa su ga ni'imar su yi ikirari su gode masa wajen kadaita shi a cikin bauta da yi masa da'a da kuma bayani na waɗanda Allah ya tabar da su bisa adalcinsa ga dai ni'imomin Allah ya yi gaba yi, babu wanda zai inkari ya musa ana iya ganin ni'imomin a fili amma kuma suna inkari sun ƙi su yarda da cewa ni'imar daga Allah take ba su godiya ba akan wannan ni'ima wajen kadaita Allah wanda ya musu wannan ni'ima da buta da kuma yi masa da'a bal sun kasance akan bata Allah ya bayani irin waɗannan mutane marasa godiya akan ni'imar da Allah ya yi musu a cikin wannan sura Allah ta'ala ya yi bayani game da aikin manzanni ko aikin manzo shine ya isar da sako wa ma'alar rasuli illa al-balagul mubin manzo aiki sa shine isar da sako wato sako mabayani amma duk da haka akwai wannan ce karyata manzo sallallahu alaihi wa sallama Sana'a wannan sura Allah ta'ala ya bayani game da abin da ya shafi abin da mushrikai suke aikatawa na halatta wasu abubuwa da kuma haramta wasu ba bisa dalili ba a'a kawai bisa ratin kansu abin da zuciyarsu riya da wato irin wahani na mushrikai ko na shirka kawai sai su haramta kaza su halatta kaza to Allah ya gargadi cewa kada mutum ya aikata irin wannan ba tare da hujja ba ya halatta ko ya haramta an yi gargadi a cikin wannan sura kamar yadda na bayyana wannan sura ta ambaci ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya gabayi masu yawa a wannan sura an samu wato Tafsiri ko bayani dalla dalla ni ni'imomin an ambaci ni'imomi da yawa kamar ni'imar ji da gani ni'imar iyali da 'ya'ya ni'imar ruwan sama da fitar da tsirrai da ni'ima ta tufafi da Allah ya gabayi mafaka da Allah yake ba bayi Allah ya mana wato hikima ta mu gina gidaje domin mu samu inda za mu zauna cikin kwanciyar hankali cikin rufin asiri da iyalai wasu kuma sukan yi tanti ne irin gida da ake yi da fatu ko da rumfa domin matafiya ne mutane iri biyu ne akwai mazauna garuruwa da suke gidaje da tubali da makamantan wannan akwai wanda kuma matafiya ne Allah ya bayani duk wannan ni'ima ce daga Allah duk nemomi ne daga Allah ya kimsa wa ɗan adam hikimar da zai nema wa kansa mafaka ba iya wannan ba har Allah ya ambaci irin ni'imar da yayi ga ɗan adam ta yadda za ka tadda a cikin tsaunuka za ka ga kogo wato wani wajen da yake a fafake za ka shiga domin ka fake saboda ko dai zafi ko kuma ainihin wato ruwan sama domin larabawa kan kumanta yankin su yanki ne wanda yake babu shukoki da yawa a wajen saboda haka akwai rana da tsananin zafi suna neman mafaka da gaskiyar ni'imar Allah shine ya baka inda ka fake in rana tun tsanani ka nemi inuwa wannan ma ni'ima ce ko dai shi ya yi maka wannan ma'ana kai tsaye ta cikin tsaunuka ko bishiyoyin da zaka ka nemi da za fake saboda zafi ko kuma a kai kake rumfuna wanda zaka fake ya kinta maka hikima ta yin hakan duk wannan yana daga cikin nemomi da Allah ya ambata a cikin wannan sura sannan a wannan sura Allah ta'ala ya nusar da bayan zuwa ga ɗabi'u kyawawa daga ciki akwai inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna kaga wannan aya Allah ya Musa da bayi zuwa ga dabi'u kyawawa na adalci da ihsani da cika alkawari da infaki da halaye dai masu kyau wanda ake so a samu a wajen wanda ya yi imani da Allah wannan sura mai albarka suratu an-nahl tabbas akwai wa'azi mai yawa a cikin akwai wa'azi mai yawa kwarai a cikin wannan sura mai albarka kamar yadda muka saba idan mun ɗauke ta a jullace a gurguje mu ga me take ɗauke da shi na ma'ana ayoyin ta suke ɗauke da shi na wa'azi da kuma karantarwa a idan ka duba daga aya ta ɗaya zuwa sha shida malamai kika ce Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi bayani ne akan wato ƙudurarsa ikonsa na halittar halittu da kuma wato ni'imta su da dangogi na ni'ima daban-daban wanda wannan yake nuna ƙudurarsa cikakkiyar da kuma kaɗaikuwarsa a matsayin shine, ne mahalicci gaba shi kaɗai kuma abin bautarsu shi kaɗai sannan daga aya ta goma aya ta goma sha bakwai zuwa talatin da takwas Allah ta'ala ya kawo labari na ɗabi'ar mutane game da ni'imomin da Allah ya yi ga mutane wasu sun yi godiya saboda aka suka sallama ga Allah ta tabaraka wa ta'ala cewa shine mai ni'imar da suka yi kirari kuma suka gode masa wajen bauta masa da kuma yi masa da kuma sai Allah ya bayanin abin da ya yi musu sakayya da shi ko zai musu sakayya da shi a ranar lahira sai kuma waɗanda suka mutunce suka yi inkari ma'ana suka musu cewa waɗannan ni'imomi daga Allah ne ya suka yi musu shi ne rashin yi wa Allah godiya ba sai yi kirari ba ba sai yi wa Allah biyayya ba sun yi masa shirka sun jingina masa kishiyoyi waɗanda waɗannan kishiyoyin ba su ne suka yi musu waɗannan ni'imomi sauraka sun ɗauki abin da yake ba hakki na waɗannan ba suka suka jingina musu hakkin Allah ne shi kaɗai na bauta da kuma yin ɗa'a shi yasa ma Allah ta'ala ya musu rabi a cikin wannan sura da cewa abubuwan da suka rika a matsayin kishiyoyi ba su cancanci abota musu ba don me saboda ba su da iko na yin halitta bare kuma su ni'imta halittar su yi musu ni'ima shi yasa Allah ta'ala a cikin wannan sura aya ta goma sha bakwai Ya yace afaman yakhluqu kaman la yakhluq yanzu shin wanda ya halitta ya yi daidai da wanda bai halitta ba sai ta afala tadakkarun dan me ba za ku tunani ba waɗanda kuka ɗauki abin da Allah ya muku na ni'ima kuke gode wa wani Allah ba su ba suka halitte ku ba ba su suka yi muku ni'ima ba shin za ku yi daidai da Allah da ya halice ku ya ni'imta ku da waɗannan ni'imomi daban-daban afaman yakhluqu kaman la yakhluq wanda yake halitta yayi daidai da wanda baya halitta wanda yi halitta yayi daidai da wanda bai yi ba afala tadhakkarun sana aya ta 20 da 21 Allah ta'ala yake wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an waɗanda mushrikai suka rika a matsayin kishiyoyi ga Allah suke bauta musu la ya na shay'an ba su ba halitta komai ba a cikin halittun da kuke gani a wannan duniya ba su suka yi halitta ba ba su yi halitta komai ba wa kula yukhlaquna su ma halittar su akai asali ma su ma halittar su akai yace amwatun ghairu ahya waɗannan da aka riƙa a rubuta gumaka kenan matattu ne fa ghairu ahya ba su ma da rai wala na ayyana wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna kuma ba su ma san yaushe za a tashi alkiyama ba ta yaya za ku rike su a matsayin kishiyoyi ga Allah kuna bauta musu kuna neman kusanci zuwa gare su alhali ba su halitta ba su ne ma aka halitta su ne ababen halitta sannan ba ta da rai matattu ne ba sa ji in kun kira su ba rai ke gare su ba kuma ba su ma san me ke faruwa ba ko me zai faru na tashin alkiyama Allah ta'ala yake cewa kafirai zukatansu suna inkarin abinda Allah ya saukar na wahayi ma na suna musawa suna inkari bisa jahilci da kuma taurin kai ai nabi da kuma taurin kai suna girman kai ga barin bautar Allah da yi masa da domin Allah yake ilahukum ilahun wahid abin bautar ku na gaskiya Allah ne guda daya ya ku mutane fallazina na yu'minuna bil akhirati amma waɗanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba qulubuhum munkira zukatan suna inkarin wannan abinda Allah ya tabbatar na cewa shi kadai ne abin bauta na gaskiya suna inkari wa hum mustakbiruna suna girman kai ga barin bauta Allah sai Allah ta'ala ya ce la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbu al-mustakbirin lalle Allah ya san abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa kuma Allah ta'ala baya san masu girman kai waɗanda suke muta abin da yake gaskiya ne kuma sun sani a zuciyar cewa gaskiya ne Allah ta'ala shi ya halitta su da za ka tambaye su waya halitti dukan wannan halitta ba za su ce gumakan nasu suka halitta ba za su ce Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in kace waya halitta sama da kasa Allah ne waya halitta kaza za ce to ta yaya suke barin bautar Allah su je suna bauta waɗannan gumakan da ba su halitta ba sannan kuma Allah ta'ala sai bayanin makoma na su waɗanda suke yin shirka da Allah su waɗannan kafirai da suke ba su yi wa Allah godiya bisa ni'imominsa ba suke masa shirka aya ta 27 zuwa 29 Allah ta'ala ya ce summa yawmul qiyamati yukhzihim sannan waɗannan kafirai a ranar alkiyama Allah zai kaskantar da su wa yaqulu Allah zai ce da su aina shuraka'i allazina kuntum tushaquna fihim yanzu ku gaya mu ina ababen bautan naku waɗanda kuke jayayya a kansu cewa su ma sun cancanci abota musu ina suke yau قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين saboda haka masu ilimi za su ce lalle kaskanci da mummunar makoma yau ta tabbata akan kafirai allazina tatawaffahu almalaikatu zalimi anfusihim wanda malaiku ke ɗaukar rayukansu al'ali suna zalunta kawunan suna aikata kirka. da jingina wa Allah kishiyoyi amma abin mamaki ga dai ai ana yi musu wa'azi amma sun yi inkari ma'ana sun musa sun iya da. sai mala'iku sun zo ɗaukar rayukan wai a lokacin ne suke kokarin gyara a lokacin suke kokari wai za su gyara shine Allah ta'ala yake fa alqaw salama ma kunna na'malu min su idan mala'iku sun zo ɗaukar rayukan su allazina tatawaffahum al-mala'ikatu zalimi anfusihim suna kan zaluntar wato rayukansu a lokacin da za a ɗauki ransu sai su rika cewa mala'iku fa alqaw salama sai cewa yanzu fa sun yarda cewa Allah gaskiya ne sun sallama har ba suna cewa ba su na na'malu min su wai fa ai ba mu kasance muna aikata mummunan aiki ba sai Allah ya ce a'a bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malu ai Allah ya san me kuke yanzu za ku ce ba ku yi abin mummunan aiki ba sai da mala'iku ku gansu za su ɗauki rayukan kenan yanzu kuke yarda da cewa ashe Allah gaskiya ne kuma lahira gaskiya ce yanzu ne za ku gyara ina kun makara Allah ya san me kuke aikatawa a baya na shirka da munanan ayyuka fadkhulu abwaaba jahannam saboda haka Allah zai ce a shigar da daga kofofin ta jahannama khalidina fiha kuma za ka dawwama a gidan wuta falabi ta maswal mutakabbirin tir da makoma mazauna ta almutakabbiri ne masu girman kai daga an ambaci waɗannan da suke kafirci kuma aka aiko musu da manzo suka ki wato su bi manzon su dawo kan hanya ta gaciya ga makomarsu Allah ya ba mu labari amma waɗanda Allah ya musu ni'ima suka suka yi wa Allah godiya wajen bautar Allah shi kadai da kuma yi masa da'a to su kan ga makomarsu وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ولن نسكي ما ستقوا ما zara دعاك mai ماذا أنزل ربكم مي أبنجدكم يتوكمكم suka ce alheri Allah ya يتوكم ماذا saboda haka Allah yake lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana saboda haka waɗanda suka aikata ihsani suka kadaita Allah cikin bauta suka yi aiki na da'a na nagarta a wannan duniya to su ma suna da kyakkyawar sakamako a lahira suna da kyakkyawar sakamako a lahira sai Allah ya ce wala darul akhirati khairun kuma rabo na lahira abin da zai Allah zai bayar da masu imani waɗanda suka bauta wa Allah shi kadai suka yi masa da'a wato na aljanna da kuma ni'imarta khairun shi yafi musu alheri sai da abin da ke cikin wannan duniya wala ni'ma darul mustaqim ko ma Allah? da masauki gidan da Allah zai sauki masu imani shine gidan aljanna ma dalla da wannan masauki ga masu imani wanne ne masaukin jannatu adnin yadkhulunaha shine gidan aljanna da Allah zai shigar da su tajri min tahtiha al-anhar aljanna da koramu ke gudana karkashin ta lahum fiha ma yasha'una yan aljanna duk abin da suke so za a masa a gidan aljanna kadalika kamar haka ne yajzillahu al-muttaqina Allah zai sakayya ga masu takawa alladhina tatawaffahum almalaikatu tayyibina wadanda malaiku za su karɓi rayukansu alhali suna tsarkaka masu tauhidi masu yi wa Allah ta'a mala'iku idan sun zo ɗaukar ran waɗannan bayan Allah na ƙwarai ya kuluna suna ma cewa da waɗannan bayan Allah na gari salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku mana idan mala'iku suka zo karɓar rayukan bayan Allah na gari su ne musallama kuma suna cewa kullu jannata bima kuntum ta'maluna ku shiga aljanna sakamakon abin da ko kasance kuna aikatawa na alkhairi a duniya na bautar Allah shi kadai da ya masa da kaga an mana bayani na makomar waɗancan da suka yi butulci sannan kuma aka yi bayani na waɗanda suka yi wa Allah da suka yi godiya dan ne saboda dama shi ne kamar da muka ce salo na alqur'ani a tarbe wa tarhib wato akwai kwadaitar da kai cewa to ba idan ka ji Allah ga irin sakamakon da za ka samu na alkhairi idan kuma ka yi akasin ka saba wa Allah ka aikata shirka da samun Allah to ga makoma nan da Allah yake bayani ta irin waɗannan bayi sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura aya ta talatin da biyar Allah yake bayanin irin abin da mushrikai suke faɗi da mummuna abin da suke aikatawa ma'ana suna kafa hujja da kaddara su mushrikai suna kafa hujja da kaddara cewa ai Allah ne inda Allah ya so ai da in ya ga dama da mun zama masu imani shi ya ga dama ya kyale mu a haka saboda haka ka kyale mu a yadda muke sai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raddi akan cewa ya kyale su a yadda ai shi ya san cewa Allah ya halitta bayan sa yadda yake so kuma shi yake tasarrufi da saboda haka da ya ga dama da kuma imani tunda ba su imani ba haka Allah ya ce wannan hujja ce batacciya hujja ce batacciya saboda ai Allah ya aiko manzanni ne ya saukar da littafai domin ayi mutane gargaɗi cewa ga hanya ta daidai da Allah ake so a bi ga hanyar da Allah baya ba. to idan da Allah ya ga dama ai da ya mai da mutane dukkanin su mummune ko kuma ya kyale su ashe aiko da manzanni akwai hikima a ciki ta cewa a nuna mutane hanya in sun karkace kuma ɗabi'a ta ɗan adam ba yana da yana da karkata Ke sa Allah ta'ala ke aiko masa da manzanni amma sun suna cewa a'a a kyale inda Allah ya so da ya ci da sun yi imani Allah ne ya ga dama ya kyale su haka wannan hujja ce ba ta ciya ma'ana su kafa hujja da kaddara cewa ai Allah ne ya ya hukunta wannan a'a to me yasa aiko da manzo yace gargade ku cewa abin da kuke ba daidai ba ne ai so yake ku dawo ku yi abin da yake daidai ku bar abin da yake ba daidai ba kuma wannan hujja ba iya mutanen makka su suka kafa hujja da ita ba tun kafin su kafiran baya ma sun yi irin wannan magana Allah ta'ala ce wa qala alladhina ashraku waɗanda suka aikata shirka suna cewa law sha Allah da Allah ya ga dama ya so ma abadna min dunihi min shay da ba mu riki wani abu ba kuma bayan sa abin bauta da shi kadai za mu bauta da ya so ya ga dama nahnu wala aba'una mu da iyayenmu wala harramna min dunihi min shay kuma da ba haramta wani abu ba inda Allah ya so sai Allah ya ce kazalika fa'ala alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda ke gabaninsu suka aikata su ma suke riƙe irin wannan hujja wata ba hujja ba ce Allah ya aiko manzanni don su nusar da mutane su shiryar da mutane zuwa ga hanya ta daidai su gargadi mutane ga barin abin da ba daidai ba to amma su suna cewa a'a ai Allah ne ga dama ya bar mu a haka wannan ba hujja ba ce wannan ba hujja ba ce shi yasa Allah ta'ala ya musu raddi anan dan ya nuna wannan abin da suke faɗa Allah bai yarda da shi ba Allah bai yarda da shi sannan yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai dai kai musu wa'azi sannan ka kyale su Na naka wa'azi ne ragowa kuma al'amari yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala fa hal ala rusul illa al balagh mubin me ke wajibi akan manzanni in ba isar da sako mabayani ba in sun isar da sako shikenan sun yi abin da yake wajibin batun kuma mutane su imani ko kada shi wannan al'amari ne wanda yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah ta'ala yake ya kyale su in yayi wa'azi shikenan shi sai ya kyale waɗannan mutane suke riko da wannan hujja wacce suke lalatacciya cewa Allah ne ya so ya kyale su haka sannan wannan sura mai albarka Allah ta'ala ya ci gaba da bayani a cikinta cewa ya yanke hanzari ga bayi kamar raddi ne akan wancan abin da suke faɗa cewa ya yanke hanzari ga bayi ya aiko manzanni domin su gargaɗe su duk wanda bai shi ba in ya je lahira bayi da mai hujja a gaban Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ta'ala yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma sakon da manzannin ke tafi da shi a ni abudullah cewa abota wa Allah shi kadai waje talibu tsago a nisanci tsagotu tsagotu shine duk abin da ake bauta ba Allah ne tsagotu wa minhum man hadallah amma cikin mutane akwai wanda Allah ya musu dace a bisa adalcinsa ya shiryar da su wa minhum kuma akwai cikin mutane wanda man haqqat alaihi salala wanda Allah ta'ala shi kan ya kyale shi wato ƙasa ya tabbata a kan adilan bisa adalci na Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya tafsiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin ya kuma sauraro ku yi tafiya a bayan ƙasa don ku ga aƙiba ƙarshen waɗanda suke masu ƙaryata manzannin Allah ya Allah ya ga misalai na Allah ya bayar mun karanta ku? a sura ta al wanda Allah yake gaya mutane cewa ku yi kuna kai kawo a hanyoyin waɗannan mutanen ku ɗauki wa'azi da abin da kuke gani na yadda Allah ya yi mu'amalance su yayin da suka karyata manzannin Allah saboda ka fasiru fil ardi fanzuru ku yi tafiya a bayan ƙasa don ku gane wa kanku kai fa kana aslikum mukallidin yaya Allah ta'ala yayi da masu karyata manzanni masu aikata shirka da sabon Allah yadda ya halaka da su za ku gani domin Allah ya bar shaida a bayan ƙasa wa innahuma kuma bi imamin mubin mun karanta a sautin hijri ai waɗannan garuruwa suna kan hanya wacce take a kuna kai kawo ga alama nan ta cewa an yi wasu mutane a nan ina labarin ku sun saba wa Allah Allah ta'ala ya halaka da sannan a cikin wannan sura da albarka an ka kara gaba aya ta 45 zuwa aya ta 50 Allah ta'ala yana tsoratar da kafirai game da abin da suke yi na karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma wato inkarin alqur'ani da musa cewa alqur'ani ba wahayi bane daga Allah da kuma wato rashin godiyar Allah akan ni'imomin da yi musu rashin godiyar Allah akan ni'imomin da yi musu wanda Allah ya kafa hujja da ayoyi na alkauniya kamar yadda muke faɗa ayoyi na halittunsa wanda shaidu ne akan halittun ubangiji da irin ni'imar da ya gabaye a cikin wadannan halittu Allah ta'ala ce afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa Allah bihim al-ardha afa amina shin sun aminta alladhina makaru sayyi'at wanda suka aikata makirci na munanan al'amura cewa an yakhsifa Allah bihim al-ardh sun aminta cewa Allah ta'ala ba zai tsaga ƙasa ta haɗiye su ba ya kisfe su kin san aminta cewa Allah ta'ala ba zai tsaga kasa irin yadda ya tsaga ta haɗe ya karuna ba to ba za a yi masa haka ba aw yatihum al'azab min haythu la yash'uruna ko Allah ya aika musu da azaba ta inda ba su zata ba aw ya'khudhu fi takallubihi ko Allah ya kama su a lokacin kai kawansu lokacin da suke cikin harkoki ba wai ana magana cikin dare ana bacci ba a'a ana kasuwanni ana gona ana harkoki Allah ya saukar da azaba irin yadda ya ga wasu waɗanda suka kafe cewa Allah shin waɗannan in sun aminta ne mutanen Makka cewa Allah ba zai haka da su ba aw yaqulhum fi takallubihim cewa ba zai kama su ba a lokacin kai kawansu suna harkoki na rayuwar duniya Allah ya saukar da azaba ya halakar da su fama hum bi mu'jizina su ba su gagara Allah ba Allah zai yi hakan in ya so zai kama su a lokacin da ya ga dama aw yaqulhum ala tahawufin ko kuma ya kama su a halin suna cikin firgici da tsoro wato su ga alama na azabar Allah in Allah ya ga dama sai ya kama su a wannan lokaci suna cikin tsoro fa inna rabbakum la ra'ufur rahim ya ku masu sauraro ku kiyaye ku zai iya kama ku da azaba kuma ku tuba in kun tuba Allah zai yafe muku domin shi la ra'ufur rahim ko mai tausayi ne mai jin kai kaga cikin wannan ayar an haɗa ne da tsoratarwa da kuma kira zuwa ga cewa a tuba Allah ne ya fiya ni domin ya gargaɗi mutane cewa sun aminta ne cewa abin da ke aikatawa na laifi da sabo ba zai kama su ba a dukkan yanayi mana ko dai ya tsaga kusa ta haɗiye su an yaktifa Allah bihim al-ard ko kuma a'a Allah ya sauka musu da azaba irin yadda ya aiko waɗancan wanda ya halakar a baya ko kuma a'a mutane suna cikin rayuwa ta yau da kullum harkokinsu na yau da kullum Allah ya sauka musu da ba ya kama ko suna cikin tsoro da fargaba ya sauka musu da hukuma ya kama duk zai iya haka shi yasa yake cewa fa ma hum bi mu'minina mutane ne su gagar Allah ban Allah ya zai mutu haka to amma anan kuma da yake au ya khudhum ala tasawufin ko ya kama su alhali suna cikin fargaba da tsoro zai iya yin haka sai yake fa inna rabbakum la ra'ufur rahim amma ku biya ku mutane ubangijin ku fa ra'ufun ne ne tausayi rahimun ne jin kai in kun tuba kuma zai yafe mu ba zai kama ku da azabar ba wato ku shiga taitayin kun kuna sako zai iya kama amma in kuna son zaman lafiya to ku tuba ku ba Allah sai Allah ta'ala ya tausaya muku kuma ya ji kanku sannan Allah ta'ala yake gaya waɗannan mushrikai da suke kin wato yin tauhidi da bautar Allah shi kadai cewa akwai halittun Allah suke yin sujjada ga Allah suna bauta ba. awalan yau ila ma khalaqa Allah min shay'in cin waɗannan mushrikai ba su yi gani ba zuwa ga halittun da Allah ya halitta min shay'in dukkan wani halittarsa ya tafayyu zilaluhu inuwarsa tana karkata anil yamini wa shima'il dama da hagu sujjada lillahi suna sujjada ga Allah wa hum nuna suna kaskantar da kai gare shi ma'ana idan ka kalli halittun Allah idan rana ta fito tana tafiya inuwar suna ne na karkata tana tana karkata to wannan ai duk sujjada suke ga Allah ta'ala sujada suke ga Allah kuma suna kaskantar da kansu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah yake walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ard ku sani fa ya ku kafirai ko mushrikai ku sani duk abin da ke cikin sama da kasa yana wa Allah sujada min dabbatin na dabbobi halittun Allah wal mala'ika da mala'ikun Allah wa hum la yastakbirun su kan ba sa girman kai barin bauta Allah idan ko ba ku bauta Allah ba kun girman kai to ga halittun Allah nan suna nan suna bautawa Allah daga dabbobi da kuma mala'iku su kan ba su girman kai ba kuma idan kuka lissafa adadin halittun Allah da mala'ikun Allah da ku ‘yan adam za ku ai babu kiyasi na adadi yawa na yawan halittun Allah mala'iku kadai Allah ya ce wa ma ya alam jinu da rabbika illa huwa manzo Allah ya ce a sama aqatis sama sama ta yi motsi ma'ana saboda nauyin da yake kansa mana taron mala'iku ma annabi sallallahu alaihi yake cewa har sama sai da sai motsi kamar a ce mutum mai nauyi in ya zauna akan kujera sai ta yi ne ta yi ƙara to kamar haka sama ta yi ƙara saboda babu tsami ɗaya face akwai mala'ika wani yana sujjada wani yana tasbihi wani yana ruku suna bauta wa Allah to ko adam har guda nawa kuke walillahi yazuru ma fi samawati wa ma fi ardi abin da ke cikin sama da ƙasa sune wa Allah sujjada min dabbati wal mala'ika daga halittun Allah dabbobi da mala'u wa hum la yastakbirun ko ba sa girman kai gaban bauta Allah ya qasu rabbahum suna ma tsaron ubangijin su min fawqihim a bisa ga saman su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da Allah ya umarce su ya umarce su kenan ko in ba ku yi ba to ku sani akwai halittun Allah da suke wa Allah bauta ko ba komai bane a cikin halittun Allah in an kiyasta adadin abin da Allah ya halitta na halittu ko yan adam da aljanu ba komai bane adadin a cikin adadin halittun da Allah ya halitta to waɗansu suna bauta wa Allah ko in kun ki kun yi girman kai to ga halittun da suka sallama wa Allah su kan ba sa girman kai wa hum la yastakbiruna ba sa girman kai ga barin bauta Allah suna bauta wa Allah kuma suna tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suna tsoron azabarsa to kamar da aka bayani wannan sura ta annahal ana ta da suratul ni'am surar da take bayanin ni'imomin Allah ga bayi aya ta 53 shine Allah yake cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah ya ku bayi ku sani fa duk wata ni'imar da kuke cikin ta duk wata ni'imar da kuka samu daga Allah ne shi kadai shine ya muku wannan ni'imar saboda haka shi kadai za ku yi godiya shi kadai muku ni'ima shi kadai shine abin godiya kuma shine ya lamance muku wannan ni'imar in ya ga dama sai ya rike a barsa in kuna son ni'imar ta dore to ku wa Allah godiya domin Allah alƙawarin sa shine wa yasta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid saboda haka ku yi wa Allah godiya dan ku rike ni'ima da kuke ciki da godiyar Allah ku rike ni'ima da kuke ciki da godiyar Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya gargaɗi ga mushirkai wajen tuna musu wato cewa halin da suke ciki shine idan musiba ta auka musu sai su tana Allah su dawo zuwa gare shi to yanzu da suke cikin zaman lafiya dan ne ba za su yi wa Allah godiya su yi wa Allah godiya su bauta masa ba thumma idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'aruna bayan ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ni'imomin da kuke ciki fa daga Allah ne kuma daga cikin ni'imar da kuke ciki daga Allah shine zaman lafiya shine yayi muku masifa yayi musiba ba ba nima ba ce nima ce dan da Allah bai yayi muku musiba ba da za ku zauna cikin wato damuwa da kuma kunci Ke sa Allah ta'ala yake gaya musu daga cikin nima da Allah ya muku shine thumma idza massakum dhurru idan masifa ta same ku fa ilayhi taj'aluna gare shi kuke komawa kuna kira kuna daga murya kuna daga murya kuna kiran Allah idan masifa ta aku gare ku thumma idza kashafa dhurra ankum sannan idan Allah ya yi muku wannan musibar wannan cutar idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun amma sai ku manta da Allah sai ga wani shafi cikin ku suna shirka da Allah wannan abin mamaki ta yaya mutane suke aikata wannan kun san cewa Allah ne ya yi muku dukkan musiba daga cikin ni'imarsa shine ya yi muku dukkan cuta kuma in ya yi muku kuma sai ku koma ku sai za ku bauta wannan Allah ai wannan butunci ne wannan butunci ne shi sa Allah ya gargaɗe su Ya ce li yakfuru bima atainahu suna aikata haka saboda kafirci su butulcewa abin da muka ba su na ni'imomin mu shikenan fa tamatta'u fa sawfa ta'lamun ku ci gaba da jin dadin da kuke ciki ma'ana ku ci gaba da rayuwa kuna abin da kuke so fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san abin da kuke aikata ba daidai bane a yaushe shine an tashi alkiyama ai za a tashi alkiyama idan kiyama ta tsaya to za ku ga abin da ta aikata ba daidai ba bane kaga wannan gargadi ne ga waɗanda suke kautar da nimar Allah su dingina ga wannan Allah ba sai wa Allah godiya ba sai Allah ya ce fatamatta'u ku ci gaba da jin daɗi ba kuna ganin kuna cikin ni'ima da jin daɗi ba ne? ko ka mutum cewa Allah fa saufa ta'lamun da sannu za ku san labarin abin da kuke aikatawa in aka tsaya a gaban Allah a ranar alkiyama ai zai tambaye ku Allah zai tambayi bayi a ranar alkiyama ya ce ya kai ɗan adam ban maka ni'ima ba na ba ka ruwa mai sanyi da tasha sha a duniya ka ji daɗi na ba ka kaza na ba ka kaza dan me baka yi min godiya ba to kaga mutum bai da bakin da zai zai ba da hanzari saboda Allah ya riga ya gargaɗe shi tun a duniya ya ja hankalinsa zuwa ga wajibin godiya shine bautawa Allah da kuma yi masa da'a to wannan kamar a kwankwasar waɗancan ake yi da kuma jan hankalin cewa su dawo su gyara in ba haka ba fa tauba salamun da sannu za ku san akiba karshen abin da ka aikata hukuncinsa a ranar alkiyama sannan ayin wannan sura Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin wato daga cikin irin aƙidu munana na mushrikai da suka aikata wanda babu hujja a kai ba Allah bane ya saukan musu a'a da ka kawai golan ka suke suna kirkiro abubuwa kuma an ka tambaye su ce Allah ne ke ai Allah yake a'a ba su da hujja kan wani wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahu suna dinginawa wa yaj'aluna suna sanyawa lima la ya'lamuna ga waɗanda ba su da sani su ne gumakan suke dinginawa gumakan nasiban mimma razaqnahum wani yanki na abin da muka ba su na arziki sai su ɗauki arzikin su jingina wa gumaka alhali arzikin na Allah ne domin ya ce min ma razaqna daga abin da mu muka ba arzikin amma kuma sai suke ɗauka suke jinginawa gumaka ne faɗin Allah ta'ala a cikin ayata al-an'am wa ja'alu lillahi ma zar'a min al-harth wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihi wa hadha li shurakaina dai Allah ne musu arziki ya ba su amfanin gona ya ba su arziki na dabbobi amma wuce suka kasa biyu wajen bayar da wato abin da ke cewa kurban kenan neman kusanci ba ga Allah kadai take neman kusanci da ni'imar Allah ya mutu ba a'a sai ce wai wannan za mu nemi yardar Allah da shi wannan kuma za mu nemi yardar gumakanmu da shi haka suke cewa suka sanya wa Allah kaso a cikin arzikin da ya musu sanya gumakansu kaso a cikin arzikin da Allah ya musu to kaga wannan ai zalunci ne ba adalci ba Allah ta'ala shi kaɗai muku arziki amma ku ɗauka ku ce za ku dingina wannan Allah wannan laifi ne kuma wannan butunci ne da rashin godiyar ni'imar Allah wa yas'aluna lima la ya'lamun sannan waɗannan gumakan fa da suke kaiwa wannan neman kusanci da za su yi yanka ga gunkin suna neman yardar gunki shi bai ma san me ake ba bai ma san me ake sai Allah yake da tus'aluna amma kuntum tattaru wallahi masu aikata wannan sai an tambaye ku a ranar alkiyama abinda kuke kagawa kuke ƙarya sai Allah ya tambaye ku la tus'alunna amma kuntum taftaruna kagen da kuke kuna cewa wai hakan da kuke Allah ne yake ku yi to wallahi sai an tsaye da ku a gaban Allah kuma wallahi sai an tambaye ku sannan daga cikin abin da ke aka samu muna wa yaj'aluna lillahi albanat suna jingina wa Allah ƴaƴa mata suna ta yawo mala'iku mata ne ko mala'iku ƴaƴan Allah ne haka suke cewa su mushrikai kenan walahum ma yastahuna amma abin mamaki su fa waɗannan da suke cewa wai mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne su ma ba sa san ƴaƴa mata ɗin walahum ma yastahuna su kan abin da suke so shi suke jingina wa kansu so suna kyamar ƴaƴa mata amma kuma suke jingina wa Allah abin mamaki kaga wannan ai akwai wauta ba ku san matsayin Allah bane ku jingina masa abin da ku ba ku so abin da ku yi mata. wannan yana daga cikin abin munanan abin da suke aikatawa jingina wa Allah wato ƴaƴa mata suke wai mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne wannan yana daga cikin mummunan abin da suke aikatawa yana cikin mummunan abin da suke aikatawa na shirka shi yasa Allah ya gargade su yace tallahi la tusalunna amma kuntum taftarun wallahi sai an tambaye ku abin da kuke kagawa kuke karya kuke jingina wa Allah sai Allah ya tambaye ku yana daga cikin munanan ɗabi'un mushrikai wanda suke yi wanda Allah ta'ala ba shi yake su yi ba shine kyamatar ƴaƴa mata ni'ima ce Allah ya baka ƴaƴa kai dan adam yana daga cikin ni'ima da Allah yake gabayi amma su kuma sai suke kyamatar ƴaƴa mata da Allah yake ba su kuma abin da zai baka mamaki da takaici shine da babu matan shin za a same su su in ba mata waye haife su ta nake iyaye mata suka haife su amma kuma ba wanda suka irin ne mata kaga wannan yana daga cikin munanan ɗabi'u na mushrikai wa idza bushira adun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib in aka yi wa ɗayan su mushrikai al bushir matar ta haife ya mace ce fuskar ta ta zamo baƙaƙirin ya nuna wato alamar damuwa a fuskar ya tawara min al min su'i ma bu shirka har ma koyewa yake yana labewa ba ya so a gan shi a ce da ce a shi an maka haihuwa a masa a baya so saboda mai an haifa masa mace yana bakin ciki yana takkaucewa yana koyewa ba ya so a gani bare a ce a shi an maka haihuwa saboda ne mace aka haifa ba ya kaunar mace sai Allah ya ce a an kowa ala hune am yadsuhu fi turab shin zai riƙe wannan abin da aka haifa a kaskance ko kuma a'a zai aikata abin da suke aikata mummuna ya haƙa rami ya sa wannan jariri ya binne shin haka zai yi ala a ma hukumu Allah ya ce tir da abin da suke aikatawa wannan abin da suke hukunta ya yi mun ba Allah bane yake ayi haka Allah baya wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin a ranar alkiyama ma Allah ce ya tambaye su duk wanda ibn ne ya mace a irin wannan jahilcin na mushrikai na jahiliya to sai Allah ya tambaye shi me kai wani laifi sai aka binne sannan Allah ta tabaraka ala za ka ga a cikin wannan sura akai akai yana ta maimaita tuna tunatar da bayi ni'imomi da yi musu don su godiya Allah ya ce walau yu'akhidu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun daga ni'imar da Allah ya gabayi shine yayi wa bayi jinkiri cewa in kai laifi Allah ya yi maka jinkiri kana iya dawowa kai ne ka gyara ka tuba kafin mutuwa wannan ba ma ba ku da ake misali in mutum ya yi laifi shi kenan ba da ba tuba ba kuma cewa za a yaki kuma ɗabi'ar ɗan adam yana da yawan ne yana da yawan kuskure amma Allah cikin rahamarsa mai yalwa sai ya ba da jinkiri ga ɗan adam cewa in ya tuba Allah zai yafi masa shin wannan ba ma ba ku ma ce ko kwarai ko dan da ko ba Allah da babu kofar tuba da bai bada kofar tuba ba da kenan aka zo lalle lissafi za a sha mamaki ko shakka babu littafin da za a yi maka na ka suna da yawa amma duk laifin da kai in ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah zai yafe maka sai ya zama kamar ba kai ba a shafi san an tashi alkiyama sai ka ga ka ba su da yawa saboda mafi yawa in dai kana tuba Allah yana yafe maka kuma yau kana alheri ana nan ana tabbatar maka aga sai ya maka yawa fiye da sauran wannan yana cikin nimar da ya kamata bawa yi ne wa Allah godiya shi ne buɗe ƙofar tuba ga bayi ya ce wanda Allah yake wa inna rabbakum la ra'ufun rahim ubangijin ko mai tausayi ne mai jin kai me ya kamata ku yi masa ku masa godiya akan wannan ni'ima da ya ta tausaya musu, da kuma ba ku hanya da za ku tuba zuwa gare shi sannan Allah ta'ala ya ci gaba da littafo ni'imomi da ya ga mutane da bayan sa ɗan adam wallahu anzala min as-sama'i Allah ne ya muku da ruwa daga sama fa ahya bil ardi ba'da mawtiha ya raya muku kasa bayan ta kashe inna fi dalika la ayatan li yasma'una a cikin wannan akwai ayoyi ko akwai aya da mutane masu sauraro irin wanda za su saurari magana sannan su ɗauki wa'azi a cikin wannan magana wa inna lakum fil an'ami la'ibra ya ko mutane lalle a cikin al'an'am dabbobi na ni'ima da Allah ya yi muku akwai wa'azi akwai ibra akwai abin da za ku dauki izina a ciki da Allah ya halitta muku rakuma da shanu da tumakai da awakai cikin waɗannan akwai babban wa'azi gare ku mutane menene wa'azin ya Allah ta'ala nustekum mimma fi butuni muna shayar da ku daga abin da yake jikin waɗannan dabbobi ma'ana yake fitowa daga cikinsu min baini farkin wa tsakanin wato fark ne kashin dabbobin wa damin da jininsu sai Allah ya fitar da labanin madara nono khalifar sa'irar da sharibin fari kal wanda kuma za a sha a gida daɗi kai ka san daga ina ake tatso wannan nonon daga ina yake zuwa yanzu idan da za ka yanki hantsa ta dabba za a ga nonon a ciki me za a gani jini amma kuma an halka tana cikin dabba in ka tada sai ka tada ne madara wannan ba ni'ima ba ce Allah ya yi wani fa dan ka amfana ya yi maka wannan yace kuma ya halatta maka kuma kana jin daɗi kana shan madara ya zama maka abinci ka rayu ba iya wannan ba ya halatta maka ka ci naman dabbar ka amfana da fatarta da gashinta da ni'imomi da yawa a cikin wannan halittarsa shi yasa yake wa inna lakum fil an'ami la'ibra lalle ku mutane idan kun dubi dabbobi na ni'ima da Allah ya muku al'an'am to lalle akwai ibra a cikin akwai wa'azi mai girma gare ku ba iya wannan ba wa min samaratin nakhil Allah ya ba ku da 'ya'yan itace na annakhil dabino kaga su larabawa da yake Allah ya musu ni'ima da yankin su dabino jinsi jinsi ba da adabi Allah kaɗai ya san adadin jinsin dabino da ake kowane kuma yana da irin amfaninsa da daɗinsa da kuma ɗanɗanan samaratun da kai wal a'nabi kuma da Allah ya muku ni'ima da ƴaƴan itace na inabi wanda shi wannan inabin tattakhizun min sakarat kuna da kar abin maye a cikin warifan hasan da arziki mai kyau inna fi dalika la'ayatan liqaumin yaqilun wannan lalle akwai aya a ciki ga mutane masu hankalta masu tunani lallai akwai abin da yake na wa'azi Mana ya sanya muku abincin ku shine bishiyar dabino kuma ba ɗaya ba nau'i nau'i sannan kuma har ma ya ba ku daga bishiyar inabi da kuke tsinka har ma kuna yin abin mai nan ambato aka yi cewa suna yin kaza da shi ba wai an ambata dan Allah ya yarda da abin da suke yi bane na yin kayan mayan a'a ya ambaci abin da suke sarrafawa da shi ne ya ambata ya ambaci abin da suke yi da wannan Ya'yan inabi da ƴaƴan itace na inabi da Allah ya ba su to dukkan waɗannan ni'imomi da Allah ya yi muku inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'qiluna duk mai hankali ya kamata ya dau aya cikin waɗannan sannan ga wata kuma babbar aya aya ta takwas, Allah ta'ala ce wa awala rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun Allah ya sake tunatar da mutane daga ayoyi na kaɗaituwarsa yadda yake halitta mai ban mamaki wanda ke nuna ƙudura ta Allah da ikonsa da kuma isarsa ya halitta ne wannan ƙudan zuma da ya halitta ƙudan zuman nan yake wa awa rabbuka ilm da hali kuma Allah yi masa ilhama ya nuna masa cewa a mutakhidhi min al-jibali ya ce ƙudan zuma ke riki gidaddaji a cikin tsaunuka wa min ash-shajar da cikin bishiyoyi wa mimma ya'rishun da abin da mutane suke kerawa su jingina na gidaje dan ainihin waɗannan kudajen zama su zauna a ciki ki zauna a cikin wannan da Allah thumma kuli min kulli thamarat sannan ya ce kudan zama kiki daga dukkan nau'i nau'i na 'ya'yan itace ma'ana furanni da take ci fasluki su rabbuki zurura ki bi daga tafarkin da ubangiji ke hore miki ma'ana kudan zama idan ya tashi daga inda yake yawa ya gari zai bazama Allah ya hore masa wannan isan wannan isan wannan kowa kuma zai je ya samo daga mai inda zai samu wannan arziki na furanni da da zai je ya ya tsotso a wannan amfanin Allah ya hore musu wannan Allah ne ya musu wannan wato halittar suke iya ganewa za su fita su waye gare su ba zama neman inda za su samu waɗannan abin da za su ci daga 'ya'yan itacen nan da zai zama kuma su mai da shi zuma Allah ke fasulu ki su da rabbiki zulula ki je ki bi dukkan tafarkan da ubangiji ya hore miki sai Allah ke yakhruju min butuniha ita dai wannan halittar da Allah yake ba mu labari yana fita daga cikin ta sharabun wani abin sha mukhtalifun alwan wanda launinsa yana shan bamban kala kala fihi shifa'un linnas kuma a cikin wannan akwai waraka ga mutane inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan halitta da Allah ya ba mu labari akwai aya ga mutane masu tunani ka dauki ƙudan zuma ka kalli yadda yake amma kuma ka koma ka duba ita zamar da yake ainihin samarwa yanzu wannan ba aya bace kamar dai maganar ce da take fita daga min baini farfin wa damin tsakanin kajin dabba da kuma jininta wanda inda za ka duba ka buɗe dabbar tumbinta me za ka gani ba a shi sai abin nan shi kuma in ka hantsa sai jini amma kuma sai gashi in ka tatsa kuma sai ga Allah yana fitar da madara lafiyayya daga cikin wannan yanzu wannan ba aya bace ga mutum mai hankali yaya haka yake kasancewa aya ce haka Allah ya ce haka Allah ya halatta ta sannan Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum ya faɗi ɗaya daga cikin wato kudararsa shine halitta ku da karɓar rayuwar sannan kafin karɓar rai kuma Allah ya bayyana mana wata aya cikin ayoyinsa a cikin 'yan adam shine wa minkum man yuraddu ila ardhil umr a cikin ku wani Allah ta'ala sai mai tsawon rai amma wannan tsawon ran zai wayi gari ya koma ila arzalin umur rayuwa kasantacciya irin lokacin da yake jariri idan shekaru suka yawa sai kuma kasantacciyar rayuwa ma'ana sai in zamu sai an ɗauke shi an kai man ɗaki ba zai iya zuwa ba kamar jariri ba zai iya gane abubuwa ba in an zo ana yi masa magana sai ana maimaitawa shine arzalin umur likai la ya'lama ba'da ilmin ya wayi gari bayan da yana da ilimi ya koma mai bai san komai ba inna Allah alimun qadir ya ku mutane ku sani fa lalle Allah alimun masani ne game da bayin qadirun ne iko ne akan shi yake abin da yaso game da su shi yake abin da yaso game da su inna Allah alimun qadir Allah mai ilimi ya san duk abin da ke cikin al'amari halayen da bayin suke ciki ko mai iko ne wajen sarrafa abin da ya so a cikinsu ya aikata abin da ya so da su sannan Allah ya ci gaba da bayani da ni'imominsa wallahu ba ba'akum ala ba fi rizqi Allah ya azurta ku da arziki ya ba ku nau'i nau'i na arziki daban-daban gashi nan kuna cikin arzikin Allah kuna rayuwa ni'ima ce ta Allah saboda haka dan me kuke musa wannan ni'imomin Allah ne aka bi ni'matullahi yajhaduna yanzu mutane suna masa ni'imomin Allah cewa ba Allah ne bai musu wannan ni'ima suna masa ba inji Allah aka bi ni'matullahi yajhadu yanzu mutane suna masa wannan ni'imomin da Allah ya suna cewa ba Allah bane yayi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ne fa ya halatta muku matayanku da gare ku waja'ala lakum min azwaj waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada kuma yayi daga matayen nan ya ba ku ya azurta ku da ƴaƴa da jikoki wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azarta ku da daɗaɗan abin da kuke rayuwa kuna ci kuna sha cikin ni'imarsa afa bil batil yu'minuna yanzu mutane za su yi imani ne da abin da yake batil barna wajen ni'matullahi ne ko kuma su kafirce a ni'imomin Allah duk wannan abin da Allah ya zama na ni'ima mutane ba za su yi godiya ba amma sai su yi butunci da kafirci kaga wato a cikin wannan sura ana tunawa mutane su dawo hayyacinsu domin su shiga taitayensu Allah yana nuna musu kansa cewa ka shi musu wannan duk abin da ake ambata din kuma kaga ana ana yawan ambatan tafasil wato daidai kun ni'imomi wanda ba faɗe su a tsugura ban ba ana tunatar da mutane ba iya wannan ne, amma dai wannan suna cikin manya-manyan jigon ni'imomi da Allah ya gabayi dama ne kake nema ba abinci ba ba abin sha ba ba iyali ba ne abin alfaharinka ba arzikin duniya ba duk wa'i maka wannan Kudan dan ne ba za ka yi Allah godiya afa bi ni'matillahi yajhadu yanzu duk mutane ba za su yi Allah godiya ba suna masa wurin Allah afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun yanzu mutane suna imani da ƙarya da abin da yake batil barna ba daidai ba amma suna kafircewa su wuce cewa ne, wurin Allah sannan Allah ya buga misali a cikin wannan sura wanda yake jin hankalin mushrikai domin su iya ganewa Allah yana buga misali ne don mutane su gane misalai guda biyu Allah ya kawo daraba Allah masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in su suna da bayi sai Allah yake buga musu misali da bayin da suka mallaka wanda bayin nan kowa ya san matsayin bawa kasantacce ne ubangidansa ne sama da shi ko ba haka ubangidansa shi ke kula da bawan kuma in ya ga dama sai ya sai da bawan kaskantacce ne bawan shi ubangidan shi ne sama da shi sai to wa marzaqnahu na rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa hal sauna za ki daidai da bawa da mai gidansa a zamo ɗaya ɗaya ba za zamo ɗaya ba to a can ya gaya mana afa man yakhluqu kaman na yakhluq wanda ya halitta zai zamo daidai da wanda bai halitta ba a'a ba za zamo ɗaya ba to kamar da kun san haka ba daidai ba ne ubangijin da ya halicce ku ba daidai ba ne ku jingina masa kaskantattun gumaka kuna ta daidai suke da shi ba daidai ba abin da kuke ba daidai ba ne yanzu ku ba ku yarda ba a ce ko da bayan ku ɗaya kuke amma kuma ga kun ɗauki gumaka kuna jingina Allah kun ce ɗaya suke yanzu wannan hankali daidai ne ba daidai ba ne ko ba ku san kaskanta amma kuna jingina wa Allah ba daidai ba ne wannan abin da kuke kaga Allah yana buga musu misali su suna da izza suna ganin su ai su ne sama da bayansu haka ne kuma kwarai da gaske kuma ba sa yarda a ce shi ne gidan da bawan ɗaya suke to ta yaya ubangijin da ya halice kuke jingina masa waɗannan gumaka tattantattu kun yi daidai ba ku yi daidai ba Allah ya buga misali na biyu wa daraba Allahu masalan rajulain aduma akam Allah ya buga misalin mutane biyu ɗayan daidai ne baya iya magana la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa huwa kallun ala maula sai ma dai a taimaka masa aina ma yuwajjihu la yashid khair baya iya yin wani amfani hal yastawi shin wannan zai daidai huwa shi wa man ya'muru bil adli da wanda yake umarni da adalci wa huwa ala siratin mustaqim da wanda yake ta hanya ta daidai yanzu gumakan ku za su daidai da abin da Allah yake nuna muku na adalci da kuma bin hanyar daidai abin da kuke bi na gumaka daidai ne ba daidai bane to ku yi hankali mana ku lura da wannan misalai da Allah yake bugawa sannan Allah ya ci gaba da bayanin ni'imomi da ya ga ‘yan adam wata wani shi yasa ake cewa suratul ni'am sura take bayanin ni'imomi da Allah ya gabayi domin ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ya mutane Allah ne fa ya fidda ku daga cikin mahaifanku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba ba ku san komai ba jaririn ya fito mai zani ba abin da ya sani la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a amma Allah ne ya sa muku ji wal absara ya ba ku gani wal afida ya ba ku zuciya ta tunani la'allakum tashkuruna ya kai muku haka ne don ku godiya kana girma kana girma Allah ya baka hankali Allah ya baka idan za ka gani ka gane ya baka jin da za ka ji ka gane ya baka duk abin da kake bukata na ni'ima me ya kamata kai Allah kai wa Allah shi ya ce ta ce la'allakum dan ku yi godiya ne muku wannan me godiyar Allah shine ku yi ikirari cewa wannan ni'imomi daga Allah ne kuma ku tafiyar da su cikin abin da Allah yake so shine godiyar wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilalan Allah ne sai muku inuwa ya ku mutane daga abin da ya halitta wannan bishiyar take ba ku inuwa wannan gidaje da rumfuna da kuke yi da tunaninku duk Allah ne ya muku wannan dangin ni'ima na wato zilal shi ne inuwa ka san wani lokaci kai ba za ka gane ni'ima ba dan kana da ita wanda bai da ita shi ya santa yanzu ba gashi ba sai ga mutum ya zo wajen alwala ya bude famfo far ya zubar da wajen ruwan da mutum biyar za su alwala duk bai damu ba amma kar manta ba akwai wani fata yayi tafiyar rabin yini kafin ya je samu ruwan da zai kwana biyu yana amfani da shi shi wannan ya ruwan ya yake a wajensa eh zinari ne zinari ne ya fi zinari a wajen saboda in ba ruwan mutuwa zai yi in bai samu ruwan da zai zai sha kuma ya yi abinci ba ko ba ka mutumin da yake jin kishi sai ka zo ka bashi robar ruwa guda ɗaya ka bashi zinari ka ce ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan sai ya ɗauki zinari zai ce mutu ruwa zai karba saboda haka akwai ni'imomin da ba ka sanin su sai an gaya maka daga cikin ni'ima shine inuwa yanzu wanda yake tafiya a cikin inda suke cikin hamada suke cikin sahara shi fatan sai samu inda zai dan fake ranar kai kai kuma kana cikin ni'ima baka san ni'ima ce ashe wannan inuwar ni'ima ce kwarai da gaske kwa ai wani bai ta ba shi yasa Allah ya tuna mana cewa wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilalan Allah ne ya muku ni'ima daga abin da ya halitta sannan wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan ya yi muku mafata a cikin duwatsu shi ne za ga kogo inda idan mutum yana tafiya a dawa hadari ya abin nan ko kuma zafi ko wani abin yana zai sai fake a cikin wannan kogon wa ja'alakum sarabila Allah ne fa ya hore muku tufafi wanda kuke rufe tsiraicin ku da shi taqikum kuma al'arra kar ka ta tufafin ma akwai na lokacin zafi akwai na lokacin sanyi ba ba bace in a lokacin sanyi ka sa tufafin zafi sai kai ne sai ka ji nema ba in a lokacin zafi ka sa tufafin sanyi sai ka ji duk Allah ne ya gode muku dukkan dangin wannan tufafi ba iya wannan ba ma wa salabila taqikum ba asakun ya koya muku yadda za ku yi tanke shine ku yi rigar da za ku saka daga ainihin wato karfe dan ya tsare in an kai tara ba za a same ku duk wannan waye muku wannan ni'imar Allah ne sai yake kazalika kamar haka ne mu yutimmu wa alaikum la'allakum tuslimuna Allah yake tuka muku ni'imominsa don ku sallama wa Allah ku yarda shine abin bautar ku ku yarda Allah ya muku komai ba komai yake so a wajen ku ba don ku yi godiya wajen masa da'a cikin ni'imomin da ya yi muku yan wana wannan sura mai albarka ga lokaci yayi ba mu gama bin eh, gaba ɗaya a takaice ba Allah ya gargaɗe ce fa yanta wallahu fa inna ma alaikal balagul mubin duk wannan wa'azin da ake ya kai manzo idan suka juya baya suka ki biyayya kai dai kai musu wa'azi kuma al'amarin hukuncin yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala ya arifuna ni'matallahi thumma yunkiruna ha mutane fa sun san wannan ni'imomin duk daga Allah ne amma suna mutawa ne saboda girman kai da kuma taurin kai wa aktsaruhum kafiruna saboda kafirci sai Allah ya buga misali cewa idan yau mutane nima su kai godiya zai ci gaba da ba su wannan ni'ima yace wa daraba Allahu masalan qaryatan amina aminatan Allah ya buga misalin alqarya wacce ke cin aminci ya ci hadisuha arzikin ta yana zuwa mata ragadan min kulli makan ko ina fa kafarat bi an'amillah amma ba ta yi godiya ba ta kafirce wa ni'imomin Allah fa ka Allah sai Allah ya ɗanɗana mata libasan ju'i wal khawf tufafi na tsoro da kuma yunwa bima kanu yasnauna saboda abin da suka aikata na sabon Allah Allah ya ne mutane nima in suka saba yayi ne ya dauke ni'imar sa ga misali ya bayar na wata alƙarya daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ni'ima ta kwanciyar hankali zaman lafiya ni'ima ta ne ta arzikin abinci ya ci a wa raka da musulmi amma da ba su yi godiya ba sai Allah ya ne ya dauke ni'imar ta ya kyale ta cikin mai tsoro da kuma talauci da kuma yunwa saboda haka wannan gargadi ne cewa mutane cewa Allah godiya in ba haka ba kuma Allah zai dauke masa. sai Allah ya gargadi mutane ga barin yin ƙarya da jingina masa abin da ba shi ya hukunta ba wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hada halal wa hada haram ku daina yin ƙarya kuna kaga wa Allah kuna jingina wa Allah ƙarya kuna cewa hada halal wa hada haram wannan halal ne wannan haram ne Allah ne yace li taftaru ala Allah alkadhib kuna yi wa Allah ƙarya Allah baya su. so innal ladina yaftaruna ala allahi kadiba la huna ma yi wa Allah ƙarya ki kago abu ce Allah ne yake ai ko Allah ne yake haram ba za su rabota ba mata'un qalil suna yi ne dan abin duniya kankani kuma su yi ɗin walahum azabin alim amma su game da Allah su samu azaba mai tsanani saboda abin da suka aikata ne wa Allah ƙarya Allah baya su a masa ƙarya Allah baya su a ƙara ƙarya a jingina masa Allah ya ambaci waɗanda wato ba su yi godiya ba na nima shine wa zaraba Allahu masalan qaryatan kanat amina malamai suka ce makka ake nufi to yahudawa ma Allah ya musu nima ba su yi godiya ba sai Allah ya da labarin wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alayka min qabl wa inda suke yahudawa an haramta musu wani dangi na abin da yake mai daɗi amma ba haramta musu aka yi su suka yi zalunci suka janyo wannan sai Allah ya ce wa ma zalamnahu ba zalunta su muka yi ba da muka haramta musu daga dangin abin da yake mai daɗi wanda ɗan muke bukata a'a walakin kanu anfusahum yazlim su ne azzalimai su suka janyo dalilin da yasa aka haramta musu ni'ima saboda laifin saboda laifin dan Allah yake kuma inna rabbaka lil ladina amilu su'a Allah yana gaya wa mutane bayan duk wannan bayani cewa duk wanda ya aikata mummuna bi jahalati da wauta da jahilci sun mata matabu yanzu su ba min ba'd zalika bayan aka yi nadama wa aslahu ya gyara inna rabbaka inna rabbaka min ba'd hada ghafurur rahim lalle Allah yana gafara yana jinka yayi gargadi yace amma an tuba to zai yaji zai yaji sannan sai Allah ya kawo labarin Annabi Ibrahim cikin bayi masu godiya inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li'abdihi bayan Allah yayi bayanin bayi ni'imar da ya musu ya ce to gabawa na annabi ibrahim yana cikin bayi masu godiya wannan shaida ce Allah ya yi masa kaga wannan ya samu ɗaukaka daraja annabi ibrahim alaihi saboda mai Allah ya tabbata yana cikin bayi masu godiya shakiran Allah ya yi masa nima kar ku manta Allah ya bashi ƴaƴa guda biyu bayan ya riga ya girma a shekaru Allah ya bashi ɗaukaka ta matsayi na matsayin annabta yana cikin shine ma abul anbiya uba ga annabawa masu yawa to yayi wa Allah godiya Allah ya masa shaida shakiran li azmihi idi Allah ya zabe shi wa hada ila siratal mustaqim wa atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati lamin salihin sannan sai Allah ta'ala yace kuma auhayna ilayka kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun maka ni'ima ta yin wahayi na wannan alqur'ani gare ka mun zabe ka a matsayin manzo muka baka alqur'ani ni'ima ce gare ka kuma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahim alayhi saboda haka ba hanyar annabi ibrahima hanifin mikakkiyar hanya akan tauhidi wa ma kana min al mushrikin shi bai zama ba daga cikin mushrikai sannan ka cigaba da wa'azi ya kai annabi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai ki ci gaba da kira zuwa tafarkin ubangijin ka da wa'azi da hikima da wa'azi kyakkyawa wa jadilhum billati hiya ahsan kai mutu mujadala jayayya da abin da yake mafi kyau kuma al'amari yana hannun Allah inna rabbaka huwa alamu bi man dhalla an sabili wa huwa alam bil muhtadina sannan Allah ta'ala ya rufe wannan sura a ƙarshe da ainihin jan hankalin manzalla ya zuwa ga haƙuri wasu da wa masabruka illa billah bayan ka kana wa'azi kai haƙuri kuma haƙurinka yana wajen Allah sakayyarsa Allah zai ma sakayya haƙurinka wala ta hazan Kar ka damu dan kai wa'azi ba ka ji ba kai dai kai wa'azin ka shine wa'azin ka kada kai bakin ciki akan abin da suke aikata wala ta tafi zaki mimma yankuruna ka samu kunci akan abin da suke na makirci inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinin kasani Allah yana tare da masu taqwa taimakon sa nasarar sa tana tare da masu taqwa waɗanda suke masu ihsani wannan ita ce suratu an-nahl adun kula kenan yanzu duk gaba ɗaya mun karanta ta a wannan zaman inda za ka rike wannan an ce maka yi bayanin suratun na hanta wannan ita ce ita ce gaba ɗaya suratun na abin take ɗauke da shi a dunkulik baki ɗaya yanzu abin da ya rage in kana son tsarin gundiddigi sai ka ɗauko wata aya kuma ka tsefe ta ka yi nazari a cikin amma dai a dunkule wannan ita ce suratu annahal daga aya ta ɗaya zuwa ɗari da ashirin da takwas to inda za ka zauna a kowane zama awa ɗaya ka ɗau sura kowace sura ka yi mata wannan abin nan bibiyar da nazarin za ka amfana. shi yasa Allah yake kira mu yi tadabburi afala ya al alquran mutane zauna masu karanta al alqurani fi kokarin fahimtar abin da yake kuma ba karamin wa'azi bane iya wannan bayanin na awa daya wa'azi ne mai girma kwarai da gaske kuma an ka zo kana karanta ta kana bi sai ya zama kana tuna abin da ke ciki na sako Allah ya amfana da mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya karba ayyukan mu ya kai kurakuran Allah ya ta'ala ya zauna da mu lafiya a kasar ina tawassuli da wannan ibada da muke ta azumi da wannan wata mai farma Allah ta'ala ya karba mana addu'o'in mu Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala halin da ake ciki a duniya Allah ka zauna da mu lafiya waɗannan azzaliman yahuda Allah ka nuna musu karshen su Allah ka kaskantar da su ya Allah Allah ka faɗar da su ya ubangiji Allah kada ka ba su nasara akan abin da suke nema Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko'ina. ina Allah ta'ala duk bukatun alkhairi ka biya mana da abin da ya damu Allah kai mana magani Allah ta'ala ka shirya mana